Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a Ghana kuwa za a iya kama mu akan Alfa Radio. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 1 ga watan Disamba na shekarar 2017. To yau dai ranar 1 ga watan ta Disamba rana ce da aka ware ta musamman don cuta mai kare garkuwar jiki kuma taken ranar ta yau shine haƙƙin da kowane bil'adama ke da shi akan hukuma da ta sama masa kiwon lafiya. saboda haka usman kabara na murya amurka ya tattauna da dr sani aliyu babban daraktan hukumar yaƙi da ciwo mai kare garkuwar jiki a najeriya wacce ake kira da naca ko kuma naka a takaice game da ƙoƙarin da suke na haɓaka shawo kan cutar ta hanyar haɗin gwiwa da hukumar inshorar lafiya ta najeriya yau take juma'a ranar da muke baku dama ku bayyana mana ra'ayoyinku ba tare da mun baku maudu'i ba lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni. To jama'a asalamu alaikum. a yau juma'a tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara kan harkokin tsaro michael flynn ya amsa laifin cewa ya yi wa hukumomin da ke bincike kan hudarsa da jakadar rasha da ke amurka karya wannan amsa laifi wata alama ce da ke kara nuna cewa flynn yana baiwa kwamitin na musamman da ke binciken zargin katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na bara haɗin kai akwai kuma zargin cewa gangamin yakin neman zaben shugaba trump na da hannu a lamarin wata sanarwa da aka fitar bayan da filin ya bayyana a gaban kotun ta nuna yadda filin ɗin ke cewa na amince a gaban kotun nan cewa a matsayina na mai imani da allah abinda na aikata laifi ne kuma ina kokari na gyara wannan laifin ana dai tuhumar filin da laifi guda wato na yin karya kan wata tattaunawa da yi ta cikin sirri da jakadar rasha sage kisliak laifin da kan iya sa a ɗaure mutum har na tsawon shekaru biyar a gidan yari wata takardar kotu da aka fitar a yau juma'a ta nuna cewa tattaunawa da flynn ya yi da jakada na rasha ta mai da hankali ne kan wasu takunkumai da gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama ta kakaba wa rashan wani gungun mutane da suka yi damarar kai harin kunar bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan noma mallakar gwamnati wacce ke haɗe da wani ɗakin kwanan ɗalibai jami'a a arewa maso yammacin pakistan a yau juma'a inda suka kashe mutane tara kana suka jikkata wasu sama da talatin da biyar nan take 'yan sandan pakistan da sashen jami'an tsaro da ke yaƙi da ta'addanci suka yi wa cibiyar da ke yankin na peshawar ƙawanya domin kubutar da mutanen da ke ciki an dai kwashe sa'o'i da dama ana ba ta kashi da maharansu uku daga baya shugaban 'yan sandan lardin salahuddin mahassud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike suna kokarin gano ko wata gawa ta hudu da aka fito da ita daga cibiyar ta daya daga cikin maharan ne ya kuma kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata har da 'yan sanda da jami'an tsaro na musamman da ke yaki da ayyukan ta'addanci da yawa daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ɗalibai ne waɗanda yanzu haka suke samun kulawa a asibiti saboda raunukan harbin bindiga da suka samu sabon shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai a jiya alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar ba dai zaɓi ko ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan adawa ba a makamai ashirin da biyu da ke majalisar zartarwar sabuwar gwamnatin wanda hakan ya kawar da zaton da ake na cewa zai ɗara tsohon shugaban ƙasar mugabe wajen aiwatar da da tafiya da kowa da kowa a makon da ya gabata aka tilasta wa mugabe mai shekaru da uku ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasar ta zimbabwe ƙasar da ke kudancin afirka bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki sojojin ƙasar ne suka fara kawar da mugabe lamarin da ya kai ga har yarsa goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ke da mafi rinjayen 'yan jam'iyyar zani pf mai mulki sabasio moyo wanda shine janar ɗin da ya shiga kafa talabijin ɗin ƙasar ya sanar da karɓe mulki daga hannun mugabe ya zama sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta zimbabwe a yau juma'a papa roma francis ya nemi gafarar 'yan gudun hijira musulmi da suka fito daga kabilar rohingya a bangladesh saboda ukubar da suka fuskanta inda ya amfani da kalmar rohingya da ke cike da takaddama siyasa kalmar kuma da ya gujewa furtawa yayin da yake ziyara a myanmar shugaban mabiya ɗariƙar ta katolika na duniya ya kuma gaisa da wasu 'yan tsirarun 'yan gudun hijirar na rohingya tare da sa musu albarka yayin wata haɗuwa da suka yi mai cike da so sarai inda ya rike hannayensu yana sauraron labaran azabar da suka sha Papa Roman ya nemi gafarar mutanen a madadin waɗanda suka gana musu azaba, gabanin zuwansa Bangaladesh papa roman ya fuskanci suka daga masu kare haƙƙin bil'adama saboda ya ki ambatar sunan 'yan kabilar ta rohingya yayin da yake ƙasar ta myanmar yayin ziyarar tasa a bangladesh papa roman francis ya karrama wasu limaman cocin katolika su goma sha shida a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin na bangladesh akalla mutane da aka yi kiyasin sun kai dubu ɗari ne suka halarci taron addu'ar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun kola spain da ke birnin madrid ta fara tuhumar shugabannin yankin catalonia da suka jagoranci boron ballewa daga kasar gabanin wani zaben yanki da za a yi a wannan watan a yau juma alkalin kotun pablo rena ya fara bitar tsare mutanen da aka wato aka yi su takwas waɗanda su ne suka jagoranci gwamnatin ta catalonia da kuma wasu masu fafutuka su biyu daga cikinsu hadda mataimakin shugaban ƙasar ta catalonia oriol jankras ana da tuhumar 'yan siyasar ne da laifin tanzara bore da cin amanar ƙasa da kuma ɓannata kudaden jama'a labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin cuta mai kare garkuwar jiki. take ranar na bana shine haƙƙin da kowane bil'adama ke da shi akan hukuma da ta sama masa kiwon lafiya. Usman Kabara ya tattauna da babban daraktan hukumar yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya, Dr. Sani Aliyu game da irin ƙoƙarin da hukumar take wajen ganin sun shawo kan cutar ta hanyar haɗin gwiwa da hukumar inshorar lafiya ta ƙasa. Kabara gare ka. Shin da farko me zaka ce a kai? A kowace shekara ɗaya ga watan Disamba muna muna rike wannan rana ne domin mutuna da wayanda suke da wannan cuta da wanda suke tare da mu da kuma wanda Allah Allah ya musu rasuwa eh, a sirri da wannan cuta ita ɗaya ga watan disamba ko muna muna amfani da ita ne mu ƙara duba abubuwan da muke mm. da muke yi da zai taimaka wa wayannan marasa lafiya kuma me ya kamata a ce mm. muna yi da ba ma shekarar da ta wuce ni kiyasin cewa jarirai wurin dubu talatin da bakwai ne aka haifa a Najeriya da wannan cuta to in duba a duniya kanta a cikin jarirai hudu da ake haifa da wannan cuta ɗaya ɗan Najeriya. Najeriya ta fi kowace ƙasa haihuwar yara masu wannan cuta. abin ta takaici wannan cuta ce da idan aka sha magani idan ita juna biyu din ta sha magani irin ta zai kama wannan cuta ba ala ba ministan lafiya wata aika da ne a kwanakin baya wasafin da ya wuce ya ya ya faɗi muhimmanci da gwamnati take sakawa ganin cewa babu jaririn ne a haifanin gaba a Najeriya da wannan. Mm. Akan haka ma kuma akwai wato inshora wato Um, ya kamata a ce ana iya wanda wato national health insurance yi magana daga gwamnati alhamdulahi sun yadda mana cewar mu aiki da NHIS mm. ta cewar masu yawan sida kuma an fita a health insurance. Maganin tsarin inshorar lafiya. Yanda nan gaba a hankali a hankali. Mm. Haka su waye na kasashen waje da suke mu kuɗi inda suke shigo mana da kayan aiki. Ai ba za su ci gaba da yi ba haraba. Rana za su yi mana sallama. Kaga kafin su yi mana wannan sallama A ya kamata a ce. Mu mun riga mun yi ɗakin da za mu zauna in sun fita. Yawwa. Ban kiran da zai yi wata sa mm. idan ba su san a halin da suke ciki na ciwon sida. Ya hana annabi su je a gwada su yana da namba shida biyu biyu hmm. O lambar ka ce shida biyu biyu biyu 6222 kenan ko a turance. Eh abin da muke kira call center daga karfe bakwai na safe zuwa bakwai na dare min zuwa juma'a in da kai kira zan faɗa maka inda za ka samu inda za a yi wannan gwajin. Eh. In aso gwada kuma in ba ka da shi. Shi kenan sai a gaya ma da za ka kare ka. To ka sai ka ci gaba da kula da kanka. Hmm. Da akwai abubuwan da ya kamata ya yi a kare hmm. kanka da wannan cuta. Idan hmm. kuma kana da shi insha Allah za mu ba ka magani ko ba makamar mata masu juna biyu hmm. ina kira ga mata masu juna biyu don Allah kan annabi ku je a gwada ba don kawai don ku ba don jaririn da kuke rike. Muna godiya sosai Dr. Sani sai Allah kai mu kuma muna maka fatan alheri da kai da hukumar ta taka gaba ɗaya da ta 'yan Najeriya ba kusan zance ta ita naka ta kula da ciwo mai kare garkuwar jiki a Najeriya. Na gode kwarai Malam Usman. Kin bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. An da cuta mai cutarwa. Radio To madalla Usman Kabara kamar yadda muka saba yau rana ce da za ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku game da abin da ke faruwa a yankunanku amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar. Yan cuta malam tashi ka saurare ni har in idawa. Ɗan cuta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Ɗan cuta mai cutarwa. Da gangami kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Ɗan cuta mai cutarwa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. azam nisantawa Wanda da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa azamto auna Chicago a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka gamawa wani aiki kafin wani ka zamto kona. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, kira na farko mun same shi ne daga jihar Bauchi. wake magana daga jihar Bauchi. Musa da magarko ne daga jihar Bauchi. Malam Musa me za ka bayyana wani ra'ayi kake da shi da za ka bayyana mana? A ne ra'ayina na yau da dama ba na kama ku ne kawai shi ne sannan kuma na so in kira ga shugaban gasa. To. Da Allah ya taimaka mana da a samu ɗan mu 'yan fenshin ɗin na jihar Bauchi ba a biya mu ba har yanzu. wato fanshin jiha ne ko gwamnatin tarayya gratuity to to to malam musa allah ya sa waɗanda aka kiran domin su sun ji kuma mun gode da wannan kira da aka yi mana to sai kuma jihar ondo wake magana daga ondo malam usman kabara barka da aiki a nazar hausawa ne nasiru hausa barka da aiki yau barka ka dai <laughs> suna na Hassan daga nan Ondo. Malam Hassan barka da warhaka. Barkan ku da aiki. Yawwa, barkan ka dai menene ra'ayinka? Yau ra'ayina. Na'am. Zan yi dangane da gwamnatin jihar Kaduna ne. To, muna sauraron ka. Ma'aikatan da take ta kora dubu hudu da wayansu abubuwa wayansu suna cewa bai dace ba amma wayansu sun ce sun dace. Mm-hmm. Haka. Mutum ne zai rantsuwa ya kama yana aiki ana biyan sa a wata. Sai kaga kuma kusan a watan nan bai je wurin aiki ba kusan so nawa amma kuma in wata ya kare zai karbi salari to gara da gwamnati ta yi kwaskwari ma kan wannan abu to abin da zan ce ku tashi lafiya to malam hassan mun gode kwarai da gaske sai kuma jihar plateau wake magana daga plateau mai magana imamu abubakar daga plateau state malam imamu menene ra'ayinka hmm. ra'ayina shine akan gwamnatin tarayya to gaskiya kamata dan tsawata ma gwamnoninta to muna sauraron ka yawa da gwamnonin nan gaskiya abin da shi buhari alkawari zai dinga mana kasar nan to su gwamnonin nan gaskiya ba su mana yanzu kamar mu anan nan plateau hanya daga nasarawa zuwa plateau ga baki da hanya gama mutuwa kuma hanyar alkawarin hanyar nan tun tuni kullum suna cira su mana kullum sai accident ake motoci suna faduwa hanyar nan ga ba iya hanya gagara kusan hanyar ma kusan kullum kulle shi ya kamata ma kowa da bi. To, Malam Imam Allah ya sa waɗanda aka kiran domin su sun ji. Bari kuma mu tsallaka Kaduna garin gwamna. Wake magana daga Kaduna? Naziru Amin Hausawa barka da yammaci. Na'am barka da warhaka. Yawa, sunana Mursala Allah kiran ku da da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Mursala me zaka ce mana yau? A yau. To, gaskiya abin da zan ce ina so yin jinjina ne kan mutane uku. na farko da shi shugaban 'yan sanda na ƙasa sai kuma kwamishinan 'yan sanda na kaduna sai kuma bishop na rigasa duba da yadda musamman a rigasa gaskiya bishop ne na iya kokarin shi kuma muna masa addu'a roƙon da nike shi ne cewa muna roƙo don Allah ƙara mana division a rigasa kuma a ƙaro mana 'yan sanda saboda aiki ci gaba tafiya da kyau saboda bishiyo na iya ƙoƙarin shi kuma muna yaba masa insha Allah da fatan za ta shi lafiya. To Murtala mun gode. Sai kuma hainz dai muna Kaduna wake magana daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ma nazirin hausawa ne maka barka da yamma barka da Aminu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa mai rediyo da rikoda me zaka ce mana a yau? To alhamdulillah ni yau ina so dan taɓa wani shugaban karamar hukuma ne na jiha a jihar Kebbi. To muna sauraron ka. Wanda ake kira yawa wa? wanda ake kira da Alhaji Sule mai dumu dumu. To. to idan muka ɗauka gaskiya cewa maɗin gaban nan da kowace gudun nan gaskiya mutum ne mai kirki kuma wanda mun ji mun bincika mun tabbatar da cewa yana yi wa mutane aikin alkhairi da ya kamata yan karamar kuma su ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari domin ya tafi da wannan karamar kuma yadda ya kamata kuma damun abin da ake so kenan in shugaban karamar kuma yana kulawa da al'ummar karamar kuma shi to kaga duk irin abubuwan da za a yi dole za ka ji al'umma suna taimawa to babu shakka a alan sula mai dumu dumu a jihar kebbi to babu shakka gaskiya cewa mai wasu local government nan muna taya kan jinjina ko muna godewa da irin abubuwan da kake al'umma na alkhairi da fatan To madalla Musa bari mu tsallaka Katsina wake magana daga Katsina. Eh, kana magana da Jamilu Sani. Malam Jamilu menene ra'ayinka a yau? To ra'ayina shine gaskiya game da koran ma'aikata da ake Kaduna State. Mhm, muna jin ka. Gaskiya ba mu ji daɗi ba. Saboda mutane ne wanda dama suna an ɗauke su nan suke cin abincinsu kuma a ce yanzu lokaci ya zo wanda za a kore su. gaskiya babu da saboda haka muna kira da gwamnan kaduna ya duba ya ga yanayin da halin kasa ma take ciki yanzu kuma a ce ana koran ma'aikata babu da to to malam jamilu mun gode da wannan kira naka Allah ya sa waɗanda aka kiran domin su sun ji sai kuma bauchi wa alaikum salam wake magana daga bauchi kana magana da sama'ila fawa kafin ma da karamar hukumar jihar bauchi Malam Sama'ila wayar ka tana dan motsi haka tana ƙara da yawa mai ka tsaya a guri guda. To ina tsaye kana ji na? Yau ina jin ka yanzu duk da haka dai tana dan ƙarar amma faɗi me zaka menene ra'ayinka? To alhamdulillah yau na ina godiya wa Allah subhanahu wata'ala kuma ina ƙara godiya ma Muhammadu Buhari akan alkawuran da ya dauka mu mu 'yan Najeriya alhamdulillah mu dai tsakanin mu da Allah jihar Bauchi karamar hukumar mu ta awa 24 ko awa gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya zama gwarzo ya zama jajirtacci kuma muna masa addu'a ubangiji Allah ya kare kare shi a shugabancin to ina layin malam sama'ila ya tsinke don ba na daina jin sama gaba daya to bari mu tsallaka jihar kogi a wake magana daga kogi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aminu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina magana da jiniya lalo a jakuta a nan jihar kogi to malam jiniya me ra'ayinka a yau ra'ayina kira nike ga gwamnan jihar nasarawa ya taimaka mana a janye wannan abun da aka yi mana mu filani yadda za a killace mu ba da amfani tsakani da Allah wannan abu ba mai yiwa ba ne tsakani da Allah. Killace ku kamar yaya? Kamar killace dabbobin da aka ce a ba su yawo a ɗan ɗiban masu wuri ai ba abu yi ba ne. Tsakani da Allah ashe nan inda suka yi shekaru nan da suka shekara nan za su yi rani ai ba ta yi a tsakani da Allah muna faɗi mai da babban murya wannan abu ba za ta yi ba ba ta haifu ɗa mai ido ko da alkaɗan ka taimaka mana ya ba mu mu a cikin muna da aiki a Najeriya. To Malam Jini Allah ya sa waɗanda aka kiran domin su sun ji sai kuma jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na Sa'idu Magarbin Magaji Local Government Jihar Zamfara. Wa alaikum salam Malam Sa'idu ya menene ra'ayinka a yau Juma'a? A ra'ayina ana akan magana barayin shanu. Hello? Malam Sa'idu? Eh, ina jin to na jin sa'idi ya tsinke yanzu na maiduguri na maiduguri kai kake magana ko daga maiduguri eh, eh, eh, eh suna na barkin da muhammad sa'idu to barkin da me ra'ayinka gaskiya ra'ayina kullum ina ta neman samun samun ku ba Allah bai kaddar na same ko ina so in magana ne akan abin da ke faruwa kan malaman Kaduna to ka san an ce abin da yawa yau ka yi sa'a ka same mu sai ka gaya mana abin da ke ranka miji gaskiya yan Najeriya sun yi ta sun yi ta magana sun yi ta koke-koke akan koran wannan malaman amma ni tambayan da zan yi wa masu koke-koke akan cewa wanda suke cewa bai dace ba tsakani da Allah ka ba dan da ko kaya misali bai kai ma wannan kayan ba in ka zo kace ba za ka biya shi wannan kuɗi ba ko ce ka fasa shi wannan dakuncin din nan shikenan sai jama'a su taru su cewa kan ci abin da kai ba daidai ba wayannan wayannan ɗaliban nan fa su ne likitocin gobe su ne injiniyoyin gobe su ne lauyoyin gobe su ne sojojin gobe idan ba samu ilimi na kwarai ba ya Najeriya za ta zama mutum bai dace da wannan aikin ba ya hakura dole ne sai an yi aikin gwamnati ne ya je nema ilimi mana an ce fa za a kori ma'aikata 21 za a ɗibi 25 duka su wannan 25 ba ɗan kaduna ba ne a mu wallahi gaskiya mu ɗan najeriya especially maka mu ɗan arewa abin kunya ne a gare mu musamman ma mu sai a ce a bai dace ba a bai dace ba ina za su ci abinci to a je a ci abinci akan akan akan hakkin akan hakkin eh, ɗalibai talakawa wa'anda ba za su zo makarantar gwamnati makarantar mai kuɗi ba sai makarantar gwamnati gaskiya abin da Nasir El Rufa ya yi daidai Allah ya sa sauran eh, gwamnonin Najeriya ma su wasu kwaikwaye shi game da al'amarin ilimi al'amarin ilimi ya kamata a yi masa eh, wannan eh, state of emergency To madalla barkin do bari mu tsallaka Nasarawa jihar Nasarawa ke magana daga Nasarawa Assalamu alaikum sunana Shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Nazir barka da yake Shafale barka da warhaka yawa malam nazir a gaskiya fi sabillahi ina son 'yan najeriya su yi nazari da tunani su sani wannan kasa namu najeriya sannan famu ne muka yi ta kuma jihar nan eh, shugabancin nan talakawa ne musamman suka kawo ta ya kamata shi malam nasu rufa'i ya sani cewa wayannan malamai a gaskiyar magana sun shekara goma sha biyar akwai wanda suka shekara ashirin suna koriyar da ɗalibai a jihar kaduna saboda allah da annabi har kamar yanzu a ce waɗannan malamai wai ba su iya karatu eh, eh, jarabawa na ɗan haji hudu ai wannan abin kunya ne abun da ya kamata yi ya sani su malaman suna da yara suna da mata waɗanda suke ciyar da su a ƙarƙashin eh, eh, aikin da suke yi saboda haka in an ce za a yi irin wannan mu ba wai mu talakawan Najeriya mun ce ba mu su ba amma ya kamata a zauna ne a yi shi akan ka'ida kar a mai da abun ya zama siyasa na yaudara na cin mutunci na kawo wanda ake so saboda haka kiran da muke yi don Allah don Annabi a zauna a yi nazari da tunani da irin abun da aka yi. To, shafa lemun gode sai kuma zuru kiranmu na ƙarshe wake magana daga zuru. To, Malam Nasiru a gurguje me za ka ce lokaci na gana ɗaga mun hannu. Eh, to ra'ayi na yau shine tsakani da Allah ina kira da kiyamomin mu nan da su Emirates gaba daya da su da kiyaman na da ko kamar yadda wani ya faɗa a lafiyar da Kaduna shi ni ni na mu da ke da da ya kamata su mun su yi da shi da sai nan zoro da na bakai da na makaba ya kamata su yi da shi da sai na muku fata alheri na na so ban wanda aka sai da To malala da kuma wannan kira na Malam Nasiru daga Zuru a jihar Kebbi muka kawo ƙarshen kirayen namu. Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jami'an kasar Vietnam sun ci gaba da ɗaukan matakan murkushe 'yancin faɗin albarkacin baki. Wanda ya faɗa cikin wannan tarko kwana-kwanan nan shine wani ɗan raji Nguyen Van Ho. wanda aka yanke wa hukuncin shekaru bakwai a gidan yari akan zargin da ake masa na hada farfaganda akan gwamnatin kasar da nuna sakonnin na kin gwamnati ta hanyar har hada bidiyo tare da dorawa akan yanar gizo da niyyar nuna rashin yarda kan yadda gwamnati take takalar lamarin zubar da dagwalo mai guba a shekarar 2016. Shari'ar Ho an yi ta ne a cikin awa biyu da rabi rak kuma bai samu lauyan da zai kare shi a kotun ba. kana bayan shekaru bakwai da aka yanke mishi a gidan yari kotun ta kara da cewa za a yi mishi daurin talala har na tsawon shekaru uku bayan fitowarsa daga gidan kurkukun a watan afrilun shekarar 2016 wani kamfanin robobi na kasar taiwan mai suna formasa plastics ya saki wasu sinadarai masu guba daga babban kamfanin su wanda yake tashar jirgin ruwa ta hatin sinadaran sun yi sanadiyar mutuwar akalla ton 115 na kifaye abinda ya yi sanadiyar jefa masunta da masu sana'ar yawon bude ido a larduna hudu na kasar a halin rashin aikin yi. Kamfanin ya sha alwashin bayar da dalar Amurka miliyan 500 domin gyara wuraren da abin ya shafa da kuma biyan diya ga mutane amma gwamnatin tana fuskantar zanga-zanga akan adadin kuɗin da kuma yadda take ɗaukar lokaci wajen biyan jama'a kuɗaɗen. Ho shi ne mutum na farko da ya watsa labaran zanga-zangar da mutane suke yi kai tsaye ta intanet a kofar masana'antar karafa na kamfanin da ke Hatin inda ya yi amfani da injin drone. A watan Oktoban da ya gabata ne bidiyon shi mai nuna masu zanga-zanga fiye da dubu goma ya ja hankalin mutane da yawa a duniya. Mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai kula da yankin Asiya, Phil Robertson ya yi watsi da hukuncin hotun na cewa wannan hukuncin da aka yanke wa ho ya nuna karara yadda gwamnati ta ƙudiri aniyar jujjuya mutane kan harkokin shari'a da kuma haƙƙin bil'adama. Ya ƙara da cewa ta yaya za a yi a ce shugabannin wani babban kamfani mai rassa a ƙasashen duniya waɗanda suka gurɓatar da teku wanda ya yi sanadiyar durƙusa da tattalin arzikin yankin da larduna hudu sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum amma kuma matashin ɗan jaridan da ya taimaka wajen ban kaɗar asirinsu ya tafi gidan kaso. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather norett ta ce abin damuwa ne yadda kame da hukunta masu zanga-zangar lumana a Vietnam tun shekara 2016 ke karuwa. Amurka tana kira ga Vietnam da ta saki Van Ho, Mother Mushroom da duk mutanen da ake ɗaure da su saboda ra'ayoyinsu sun sha bamban da na gwamnatin kuma ta sakarwa da al'ummar vietnam mara su bayyanar da ra'ayoyinsu cikin lumana ba tare da tsangwama ba kuma ba tare da fargabar za a ci zarafinsu ba sharhin murya amurka kenan kuka saurara mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu ga kuma Mahmud Lalo da labarai amma a takaice. To a yau Juma'a tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn ya amsa laifin cewa ya yi wa hukumomin da ke bincike kan hudarsa da jakadar Rasha da ke Amurka karya. Wannan amsa laifi wata alama ce da ke kara nuna cewa Flynn na baiwa kwamitin na musamman da ke binciken zargin ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na bara haɗin kai. akwai kuma zargin cewa gangamin yakin neman zaben trump na da hannu a lamarin wata sanarwa da aka fitar bayan da filin ya bayyana a gaban kotun ta nuna yadda filin ke cewa na amince a gaban kotun nan cewa a matsayina ne mai imani da allah abinda na aikata laifi ne kuma ina kokari na gyara wannan laifi wani gungun mutane da suka yi ɗamarar kai harin kuna bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan noma mallakar gwamnati wacce ke haɗe da wani ɗakin kwanan ɗalibai a pakistan To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Hamida Hamdun da ta hada shirin da injiniyan mu Cedric ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.